fahimta ya fi hadisi wajen kasa da sunatu biyu na yau amma ba a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sali sali askari ne na shuhana bizin layi rahmanu rahim wa shi linnaqi ibra an sharɗanta wajen korewa an shaɗanta in za a kore sai mutum zai kore li'ani zai kora ɗa ko ya kora ciki an shasanta Ibrahim. sai ya to ina zai yi tafiya ne kafin ya yi tafiya sai da ta yi tsarki ya tabbatar da babu ciki sannan ya yi tafiya yana dawowa sai ya ga ciki to sai ya tambaye ta wannan ciki daga ina ne kuma to da kafin in tafi sai da na tabbatar yin tsarki gashi na yi tafiya daga dawowa na na ga ciki to yaya aka yi aka samu wannan cikin an gane yayi sai an shartanta a wato korewa sun zai kore ciki ko zai kore ainihin kaza sai ya tabbatar da tayi istibra'i tukuna wa adamul wada'i bada da kuma rashin saduwa bayan ta da tayi tsarki bai take ta ba idan mace tayi tsarki nan take sai mutum ya take ta nan take ana iya samun juna biyu da wuri dama in mutum na zai ya samu juna biyu da wuri a lokacin tana gama tsarki ya take ta lokacin mahaifan abu ɗaya yake yana shirin karban ainihin ɗa to ba wuya za a samu juna biyu an fahimci wani ko hmm. to saboda haka idan ta yi tsarki din ya to bai take ta bayyana ta biya abin shi yana dawowa wata ɗaya wata biyu wata uku kawai sai ganka da juna biyu ya aka yi haka ta ce ai juna juna biyu ne ya aka yi samu juna biyu kin san dai ban da alaƙa da ke lokacin da zai da da tafiya yawwa akwai wanda suke suna da kura suna da ciki farko farko haka suna iya yin aida to ai ya zama ta shi naka take zai sani ba ka bai sani zai sani in yana ganin yana shakka kuma ya zama ta gaskiya bai gamsu da ita ba to yana iya zuwa yi li'ani bayan ta in huwa duna shi zai yi li'ani banda ita wato na biyar zai ce la'anatullahi alaihi wal khamisa anna la'anatullahi alaihi in kana minal kazibin na biyar zai ce bayan ya ce wallahi na ga tana zina ko wallahi da gaske nake wallahi na ga tana zina wallahi da gaske nake wallahi na ga tana zina wallahi da gaske nake wallahi na ga tana zina wallahi da gaske aso hudu na biyar kuma in ke ce ino Allah ya tabbata a gare shi in ƙarya yake yi in kuma ciki ne ce ya rantsi da Allah sai da ta yi tsarki sai da ta yi tsarki tukuna kuma bai take ta bayyana tafiya har su kaza in ya faɗa haka na biyar ya ce in ƙarya ya yi inuwa Allah ya tabbata a gare shi an gane wannan shi namiji zai amfani da lafazin li'ani inuwa amma ban da matan ita matan wal khamisa anna gadaban a alaiha hali. za ta yi amfani da cewa fushin Allah ya tabbata a gare ta in har da gaske yake na'am wadda ya ba da hudda lil kazab idan ya take ta bayansa idan ya take ta bayan haka to za a mai haddi na wanda wala ni kawubi kuma za a riskan bai da ɗan bayan ya riga ya yi li'ani ko kuma bayan ta yi tsarki kuma zai sake ta za a mai haddi na ƙazafi. kuma ɗan zai riske shi ɗan shi ne ka tirafihi bihi fi ti'ani rubiyatin zina yau kamar itirafinsa shi da kansa ya itirafi shi ya itirafi a cikin da'awarsa ya ga tana zina idan mutum ya yi tirafi ce ya gama ta shi tana zina amma ba shi da shaidu hudu idan yana da shaidu hudu dalai to za a yi amfani da wannan shaidun wato ita wannan mata a jefe ta amma sai ya zama to shi kada ya ga tana zina to tun da shi kada ya ga tana zina sai ya yi la'ani walau akzaba nafsu to da a ce ya karyata kansa bayan da ya ce tana zina daga bayan sai ce gaskiya karya yake yi a mustalhaqahu lahika bihi ko kuma yin ne ya riskar da dan cewa wannan dan dan shi ne bayan ya ce ta yi zina bayan da kuma yana yana zargin cikin to a da yi ɗabi'i an gani dan zai riske shi wa hudda kuma za a mai haddi na ƙazafi walanta tahilla kuma ita matan ba za ta halatta gare shi ba ta haramta a gare shi har abada wa yunaqil zawjatuhu al'ama haka nan mutum zai yi li'ani ga matar shi baiwa wal kitabiyya zai yi li'ani ga matar shi ahlul kitab saboda kore dangantaka a gani kore dangantaka cewa wannan dan ba nawo bane wakil hasbu bizina qawlani shin ana yin kazafi da zina maganganu guda biyu shi misali yazo yazo ya wabai wansa kazafi yace ta yi zina shin wato ma'ana shi kadai shi kadai yace ta yi zina za a mai hukunci kazafi qawlani wa yasihu min al-a'ma li nafi nasab yana inganta daga makaho saboda kore dangantaka an gani yana inganta daga makaho makaho yana iya yin li'ani shi ma saboda kore dangantaka haka nan bebe yana iya yi iza fuhima idan an fahimta ba iza fahima ba iza fuhima idan an fahimta daga gare shi bebe idan an fahimci li'ani yake so a yi za a yi والمشهور الارتعان da لمجرد القدر abin da ya shahara ana iya yin li'ani da zaran an yi kazafi ko gundarin kazafi kawai wallahu eh, a'lam in ce wa matan shi tayin da kawai kaga babu shebi ya zama kazafi to za a yi li'ani da wannan shi ne abin da ya shahara amma muqabilu yace ba a yi yadda aka ce ko da ya dawo ya ce li'ani da ya ba ba daidai ne, ma'ana ya janye matar ta kutu sai shi ma an dame da shi dan zai gaji shi dan shirye ai tun da ya yi sai dan shirye dan shirye ai shi da ba ana ana neman ana neman kai ne yana dan nuna alama ko za a ingiza mai kuma ya zama na shi shi yaron ba a san yaron a bashi da wahala shi yaro an zo da shi duniya kada ya zama to ana ta dafe dafe da shi ana zuwa yi uban shi tunda har ya fita da gudu za a tura mai kalas na'am kusan khalil na Eh, shi za a mai bulala zazzafi za a mai bulala amma kuma ainihin aure ba aure tsakaninsu na'am isar khalil bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wala yuqalu ruku'un li dakhil yawa ba a tsawaita ruku'u ga mai shiga an gane ba a tsawaita ruku'u saboda mai shigowa liman ya tsawaita ruku'u saboda wasu su samu sallah ba a yin haka an gane su suna ganin yin haka din matsala ne amma wasu malamai suna ganin yin haka yana cikin yana da cikin ta'awun alal birri wa taqwa taimakon juna akan da'a da tsoron Allah ka taimaki dan uwanka dan ya samu sallah ai kai abu mai kyau wasu daga cikin asha'ira suna ganin yin haka riya ne yin haka nau'i ne na nau'i ne na laifi mutum ya tsawaita ruku'u dan wani kenan ba dan Allah ya tsawaita ruku'u ba na ba gane ya tsawaita ruku'u ne dan wani na'am wal imamu ratibi ka jama'a limami ratibi kaman jama'a ne limami ratibi kaman jama'a ne su shi an gane wannan ko wato me ma'anar limami ratibi kaman jama'a liman ya zo masallaci mutane suke zuwa da wuri kuma lokacin sallah ya yi liman ya kira sallah shi kadai babu wanda ya zo da ya kira sallah shi kadai babu wanda ya zo kawai sai sallah shi kadai yana idar da sallah sai ga mutane sun zo an gani to sai dai su yi sallah a gefe in muka ɗauki kuma maza ban Sallu, furada sai dai kowa ya tafi gidan shi je sallah an fahimci wannan yawa tun da ya riga ya yi sallah to kamar jami'i ne sallar shi shi kaɗai yana matsayin jami'i. babu wanda yake da iko kuma yanzu inda liman yake ce zai limanci ko na ibinsa an gano wannan shi ne ma'ana imami ratibi kamar jama'a ne kamar sallar jami'i ne ولا تبدأ صلاة بعد الإقامة ba a fara sallah bayan ikama idan arganta da ikama mutum bai kirkiro wani nafila kuma qimatu huwa fi salatin idan an tsaye da wata sallah alhali mutum yana cikin sallah an gani a argan an tsaye da an tare ikama idan aka aka tada ikama alhali yana cikin sallah ya yanke wannan sallah din kawai kashe fawati raka'ati idan yana jin tsoron kubucewa raka'a a. lura hmm. mutum an riga wato an riga an tada ikama shi kuma yana cikin sallah yana cikin sallah aka tada ikama to yanzu ya a yi yana cikin sallah an tada ikama shi na kashe ya yake sallah idan yana jin tsoron kubucewar raka'a amma in bai jin tsoron kubucewar raka'a ya cika nafila in nafila ne ya cika ko farilla wacce ba ita ba ko farilla wacce ba ita ba me yake nufi anan in sallan azhar ake yi za a yi sallan azhar shi kuma yana yin sallan azhar an gane za a yi sallan azhar shi yana sallan azhar haka ita ce mutum da ita ce kawai dama yankewa zai dole kawai ya zo ya bi jami'i amma ana yin sallan azhar shi asuba yake yi yana ramuwan sallar. ne mun gane wannan tunda ramuwan a anan ake ana yake yi kuma ya ga cewa fa idan ya ce zai ci gaba zai rasa raka'a shi ne abinda wa illa a tamman nafila a gani in har ko ba haka ba in baya jin tsoron kubucewar raka'a ya cika nafila ko ya cika farilla wacce ba ita ba eh wa illa in sarafa fi thalitha in ba haka ba sai ya juya in ko ya san cewa wato raka'a ba zai kubuce ba an gane ku sai ya juya a cikin raka'a na uku an shafi eh, ya juya ya kara raka'a na ɗaya ya kara raka'a daya ya yi raka'a uku na wannan sallah din to kuma sai ya ga cewa ainihin gashi ita sallar za a yi sai ya kara raka'a ɗaya kawai ya zama raka'a hudu sai ya juya ya zo ya bi wannan sallah sai wancan ya zama na fila sai wannan ya ya zo ya bi na farilla ula ita kada kamar raka'an farko ya kulla raka'an farko sai ga liman ya zo an fara sallah kuma irin sallar ne irin sallar ne ina ba tan gane sai ya fara raka dai kawai kaga ya zama nafila eh wal qadau bi salati wato ana yanke sallah ne da sallama tunda an ce mutum ya yanke sallah in ya ga cewa raka zai ku ce ko ana yankewa ne da sallama ana yankewa da ce assalamu alaikum ko kuma duk wani abu da ke kore sallah kamar ya yi magana ko hmm. idan mutum ya yi magana sallah ya ɓaci duk dai wani abin da ke kora sallah misali da shi zai su kuma an gane ku in ba haka ba ya sashi an gane hmm. ai idan bai yake sallah ba bai yake sallah da ke cinta ya faru sabuwa ba tare da liman an gane ku ya sake sallar da ya kasance yana ciki in sallar farilla ne domin bai riga ya fita daga cikin ta ba sai shi ya shiga cikin sallah na biyu duk guda dai akwai matsala kenan bai yanke wancan bai shiga cikin wannan eh. wa in uqimat bi masjidin lam hasil fadli idan an tsaye da sallah a masallaci ga mutumin da ya samu fadalar jama'a ga mutumin da zai samu fadalar jama'a ko bihi eh wato shi ya samu fadalar jama'a an tsaye da sallah a masallaci ga mutumin da ya riga ya samu falalan jama'a kuma yana cikin masallacin eh ya riga ya samu jami'i sai ga kuma an zo ana so a yi sallar jami'i kuma a masallacin a gani sai ya fita wala mai salli ba zai sallace ta wani ya riga ya samu falalan jama'a ba zai ma sallaci wani ta ba idan bai samu fazalar jama'a ba idan shi kaɗai ya yake sallar sai zai ga ana yi talibin ce shi kamar lam yusalliha kamar wanda samsam bai sallace ta ba nam wa bi baitihi yutimmuha in ko a gidansa ne a gidansa ne yana cikin yin sallah sai ji sai ji labari sai ya sare kama a can wani masallaci kawai ya wani sallar shi an gani ya ƙara sallar da yake shi kare a gida a yi karatu

eh za mu tiba salata fala salata illa maktuba idan an tsaye da sallah babu wata sallah sai farilla an ga sai wannan sallar farilla da ake yi da zarar an tare kama duk wani sallar da mutum ke yi janye an gani ku shine malamai suka fahimci cewa magana ku amma in ka san cewa za ka yi wancan sallar lafiya lafiya salin alin kudu kai sallar sallar nan ba tare da raka ta kubuce ba to ka shiga da sallar ka an gane su sun duba dalili ne illa akai ai masallacin kuri zai wani bako masallacin bako masallaci? na su yi bar wancan sallar eh, sai ka bar wancan sallar. kallon ka ka zai iya yankewa mana zuciya shi na fita daga wannan sallah ya dai zama to akwai wani abu wanda ya aikata na nuna fita daga sallah na'am نعم إرشاد السالكين إلى عباد المصلين نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مخالفات الخاصة بأماكن الصلاة wato sabawa wanda yake banta da wuraren sallah sabawa wanda yake banta da wuraren sallah na farko kawata masallatai inna sunna fi binayin masajid lalle abin da yake sunna a wajen gina masallatai alkasdu wa adam gudulu shine mutum yayi tsaka tsaki da kuma rashin guluwi yayi tsaka tsaki kare ya wuce gona da iri Malamun Abbas radiyallahu anhu Abdullahi dan Abbas ya faɗa Allah ya ƙara musu yarda kamar zakar fatul yahudu wannan tsara. Mm. wato lallai za ku kawata ta kudin nan za ku kawata masallaci kamar yadda yahudawa da nasara ku kawata masallaci mm. kenan za ku yi koyi da yahudawa zaka ko da yaushe musulmi suna ai abokan zaman mu kun ga yadda suke gyara coci to wannan abin yana ba mutanen mu sha'awa hankalin mutanen mu yana kan coci da so haka sai abin da kiristoci suka aikata sai ga musulmi suna so su kwatanta wannan shine abin da ya haifar da aka samu wasu yarbawa suna yin sunday service ko galiba kabilar yarbawa su akwai wannan magana su kuma abin da ya sa suka yi haka ba sa so kiristoci ya zama so kristoci suna jan mutanensu kiristoci za su dinga jan mutanensu sai su manga kawo wannan sunday din dan a janyo musulmi kaga wannan abin da suka yi abu ne wanda yake mai kyau ga tunani amma ga shari'a bai dace ba ko ba gaba to ana yin irin wannan abun yana faruwa to ku za ga mu ma mutanen ba ni na san akwai masallaci a nan kan road masallaci ne sai gashi nan ina ganin mutanen idan idan kristoci sun ƙara tsawaita shi sai a tsawaita shi suna ta gasa da kristoci suna ta gasa da kristoci Sai abin da kristoci suka yi zai su yi yanzu magana maulidi da ake yi a nan maulidi ake da ake koyi kristoci yaya za a yi kristoci suna yin maulidi suna tunawa da annabi isa saboda suna san shi mu namu ba shi da gata ne shikenan namu ba shi da gata ne to kaga wannan shi ma abin da ke faruwa a nan din na maulidi dalilin shi kenan yasa ake ana yi ne dan alkofai kristoci wasu abubuwan mu da yawa din Najeriya ɗabi'a mu kenan muna kallon ahlul kitab ce abokan zaman mu ba sun yi mu haka zamu zauna yanzu abubuwan da suke yi na neman taimako su a coci irin wannan usulubi muka fito da shi wajen sauka yanzu ko ba ka bane abin da kristoci suke samu kuɗi ma ya kamata mu yi kaza kaza to wata sai mu gini tsundum a cikin al'adun kristoci saboda haka idan muna idan muna kallon kristoci mu dinga aunawa kuma da shari'a mu an gani in ba mu aunawa da shari'a mu zan fada cikin mai kuskure mai girman gaske to kaga nan wajen manzo Allah ce za ku kawata shi yanzu a nan kasar Hausa ana kawata masallaci kuma a yi to me yasa ake yi ana duba yadda ake kankara coci to maganar kankara coci ya sanya ake kankara masallaci a kawata shi yana kyalli a mai wani irin design saboda kada kiristoci su rena mu an gani to manzo Allah ya danka mace abun wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito sannan Ibn Hajar ya kawo cikin Fathul Bari mawqufan ala Ibn Abbas hadisin mawquf ne ga Ibn Abbas na'am الذي يزعر أن العلة من أحد maganar kulawa da malamai kaga musulunci dama ya zo da kulawa da malamai a gani kaga addinin musulunci ya goyi baya amma kuma kada mu ce za mu kwaikwayi usulubin kiristocin yauwa usulubin kiristocin malaman suna ainihin yin amfani da wannan dama suna cuwa-cuwa yanzu aka krista yana da special gate na shi da shi kuma wayo ya fiye ma mutanen da wayo ne da wayo da dabara ya samu wannan kudin ba wai sun ba shi kudin su da Allah bari akwai abubuwan da zai gaya musu an gane duk wanda yake so ya shiga aljanna ya ajiye kaza na wajen ya ajiye min kaza ya samu shi ya san dabarar da zai yi Usman Garu ga ya janyo a kullum mutane amma da neman taimako ne irin irin namu na neman taimako jama'a aikin addini a taimaka wala ba za su bayar ba su mutane ba sa son ka gaya musu direct da abin da za ka yi in ka ce mutane aikin addini ka sadar da shi ɗaya naira hamsin naira talatin sun bayar amma an ka nuna musu kai wasu wasu dabaru duk wanda ya bayar da wannan abun insha Allah ma kawai dan aljanna ne eh duk wanda ya bayar insha Allah zai yi kuɗi duk wanda ya bada taimako a yau Allah ya nuna mana yau na mafarki duk wanda ya kawo taimako ya taimako yau to insha Allah shi da talauci har abada da kowa da kowa na kokarin ya bayar dan magana talauci ya ce Allah ya gaya mai ya yake ba zai ce ka san suna da ganin vision kristoci sai Allah ta'ala ya nuna mun a mafarki cewa duk wanda ya bada taimako kaza kaza kaza praise the lord ta ce hallelujah nan take za ka kudi na ta zuba an gane to amma da za a fito musu ne kawai jama'a ku taimaka kun ga cocin nan daga matsala wallahi ba za su bayar ba in ka ga mutane suna fitar da kuɗi to ka je ka zauna ka ga yadda ake yi ba wai ana fito musu bane a mutum ana dan akwai ɗan yin da ake a ɗan yi fun wannan shi mu ɗan adam ta hanyar fun wannan yake iya ba da kuɗi amma ta hanyar gaskiya yana da wuya ya ba da kuɗi kuma yanzu wani ku yawwa ويجب يظهر أن العلة ga wannan mai sai gina shi bashi to duk kudin da kake da shi kaje kai aiki salarin ka sai ka bada 10% kuma ai sun ce addinin su ne kuma babu babu shi a cikin addinin malaman da suka yi wa yau dan sanin da samun kudi wajen mabiya suke kira shi bashi kowa ya samu albashi zai bada 10% to mu ma sai mu kirkiro bashi din eh sai mu kokari mai kokari gaba ɗaya mu haɗu mai nuna musu cewa wannan kuɗin ku kuɗi ne Allah mai ce a da shi in kana so Allah ya blessing dukiyar kawo ba ki Kuna ne, to duk irin wannan gaba ɗaya kaga ai shi'a shi'a kai tsaye suka kwaikwayi Kirista na shi'a ma ya fi na shi'a na shi'a ma ya fi na Kirista bala'i su one over five ne in suna kira shi gumusi idan mutum ya je ya yi sana'a ya samu one over five zai kawo ya samu kai kuɗi 5 million zai kawo 1 miliyan ya ajiye a cikin account kuma wa zai ajiye ma zai ajiye wa marjiyo takalid ma zan sun shi a kowane mutum yana da inda yake neman fatawa sun za ka yi fatawa ba kowane malami yake tambaya za ka rigi marjiyo takalid ne sai da shi to ni na rigi komeni ya zama shi ne marjiyo takalid ko na rigi ayatul lahi gurfai gani ko ayatul lahi gura daji ko ayatul Dabda dabdabahi an gano wannan ko eh ko ayatul lahi alkashani to irin wa'annan ayatul lahi sai ka karke guda daya duk fata wanka shi zaka tambaya to ku ayatul lahi ya ce kaza to amma ni ayatul lahi dina ya ce POS bai halatta ba shi wace shi kuma inda yake ta dalili da shi ya ce ya halatta su kawai kai tsaye tambaya suke kawai a ba su amsa kawai zai yi aiki na matan gani to sun sun yi wannan dabara shi ya sanya za ga mutum ayatul lahi ya yi kaza mun kuɗi saboda zai gaya ma Allah ne ce ka bayar Allah ne ce ka bada wani wafayir in ka je ka samu miliyan goma miliyan da ka ba miliyan biyu to daga ayatul lahi zai bi wani mai kudi kudi tunda ina akwai mai kudi triloniya in ya samu ita abin da ya samu na kwangila zai kawo wani wafayir ko fa ƙarya suka yi ciwa-ciwa ne maganin wannan kuma ne fa na yaƙi

Tuwaga ahalu suna ne kadai ba sa cuwa-cuwa kuma su ake cuta, su mabiyan ke cuta, da za ka su mabiyan ba ruwansu da malamansu misali. An gano wani ku. Sai ga duk mutum da zarar mutum ya shiga biri a kawai ya zama miloniya. In kuma ka tsaya ka rike sunan ka, ka fito a mutum, to kawai haka za su yi ta ba ruwansu da abin da shafe ka. An gane? sai ai malam akwai tsoron Allah wallahi riga ɗaya gare shi zai yi faci ai irin sa ake bukata shi ba baya bukata irin wannan rayuwar malam yana malam ya kusa mutuwa malam yana zuwa yana karatu yana nishi da ƙyar ana kai ban shi kuma sai wallahi tallahi ai malam gidan shi ka duba gidan shi ma katanga ya in ba malamai ma tsoron Allah ba katangan ya riga ya ya faɗi wala haka malam ya kawo buhu ai sai su malam wala malam buhu ya kawo kewaye gidan shi na in ba mai zuhudu ba zuhudu ne ko rashi malam ba da gangan yayi ba na fatan gani akwai wani malami da aka ce shi in ka gani za ka ɗauka gidan shi kamar guantanamo wani malami shugaban wata kungiya misali da ya rasu ana ta faɗin talaucin shi talaucin shi talaucin shi an san yana cin wani talauci yanzu kawai sai ne aka ce ai mutum ne mai tsoron Allah mutum ne mai kaza mutum ne shugaba ne a amma ka bar cikin wahala masu wannan magana kaga mutum wani haƙƙin da yake kayan da yake sawa da sunni ba za ka dan dafa ma dan uwanka cikin aqida ba ku fahimci wannan aiki wannan dalila mu ne na'am wallazi yashhadu anna al-ilm anna illatan nahyi abin da yake bayyana lalle illa na hani ya anna zalika fitnatul linnas cewa lalle wannan fitina daga mutane na'am wa mashkaratu lahum kuma mai shagaltar da su a cikin sannan yana shagaltar da su kama qala Umar radiyallahu anhu kamar yadda Umar ya faɗa Allah ya ƙara masa ya tashi na amara bi tashdidil masjid an-nabawi lokacin da ya umarni da a sabunta masallacin Annabi na'am a gani yayi umarni a sabunta me masallacin Annabi a yace a kinin na ka tsare mutane daga ruwan sama shine abin da ake buƙata in za a gina masallaci a tsare mutane daga ruwan sama an tuhumarra ka shirinka kada a mai jamfanci mai ɗaukar hankali ko a mai yalan fenti ga ɗaukar hankali sai ka fitin mutane a wancan lokacin jan fenti da yalo yana ɗaukar hankali to kada a gina masallacin a mai jan fenti ko yalo ya zama yana fitinan mutane an gane haka nan tsawata masallaci sababi ne na alfahari za ga wannan mai kudin ya gina masallaci ya kawata wancan ma zai ce zai gina wanda ya fi shi wancan ma ya ce zai gina wanda ya fi shi da kuma neman jiyarwa nau'i ne na riya mutum yana so ne wani aiki dan ayabe shi Wani walizalika qala sallallahu alaihi wasallam sai kaga nan kasar Hausa kaga mutum zai gina masallaci ya gina ya kankare amma shi mai sallah yana nan ba kankare ba mai sallah yana cikin wani irin hali amma kuma masallacin ga masallacin za ka yi mamaki za a gina masallaci iya ginawa liman albashin shi dubu goma eh? albashin liman dubu goma daga masallaci da girma babban masallaci na juma'a na waye na waye na waye amma babu wani kulawa an mutanen su an gyara masallaci amma masallaka suna nan cikin jin jiki su mutane da yawa ba san cewa kwana ba shi a fili mutane su fa'idan su misali hmm. ba su da wannan fikin ba su da wannan fikin mutane su mutane sun fi ganin da abin da shafi project din nan a fifita shi akan shi dan adam ta Allah ya sauke. Kan yi mutane suna da mugunta ba sa son wani ya daga kamar da suka daga. Sun su kira su taimaka mai zai daga. Saboda haka shi za a ce na ta kuma sa'a a ta yi gaba a nasu mil masaji. Kiyama ba za ta tsayi ba sai mutane sun yi alfahari wajen gina masallaci. sai mutane sun yi guluwi a wajen gina masallaci sun karkare shi irin karkare wanda in mutum ya zo in yana sallah hankalin shi na kan masallacin ba kan sallah ba kamar irin masallaci ai ai masallacin na wallahi dole ma mutum ya zo ya sallah to masallaci kawai yake wa ba wai yana yin sallah bane dan Allah zai zo masallaci ya sallah saboda an yi shi da kyau wa iyaz billah أو بن عن أنس karatu masallaci eh, eh, eh, da yake wannan asalin na umar da yake cewa a tsare mutane daga akwai masu suna ganin cewa kamar musalla da aka yi akwai bambancin ko fi ko wani ba akwai wani mai to in je masallaci in je waje ne ana sallah dama ko gurin masallaci babu wani bambanci

al ahmad Allah ya masa rahama ya ce kazalika al-jahm wa shi'atu haka nan jahm da ainihin jama'a magoya bayan sa na'am da'awun nasa ila al-mutashabih sun kira mutane zuwa ga shubha min al-qur'an eh za su dauko mutashabihat na qur'ani sai su kira mutane haka nan mutashabihat na hadisi wa dallu wa adallu sai suka bata kuma suka bace da maganar su bishran kaseera fa dallu basharan kaseera wa adallu ke hmm. fa dallu suka bace wa azallu bi kalamihim basharan kathira sai suka fatar saboda maganar su suka fatar da mutane da yawa fakara min man balagana min amrul jaham fakara min ma balagana ya kasance daga abin da labari ya kai gare mu na al'amarin jaham na ma'adullah makiyin Allah annahu kana min ahli khurasan lalle shi ya kasance shi jaham yana daga cikin mutanen khurasan min ahli turmuz yana daga cikin mutanen turmuz shi mutumin turmuz ne na wa kana sahibu husumat shi mutum ne abocin jahayya ya karanci filosofi sai ya dauko na in ka lankwasa nan ya lankwasa mace, can in ka lankwasa nan ya lankwasa mace. can na'am wa kalam shi ma'abocin ilmul kalam ne wa kana aksaru kalami billahi ta'ala ya kasance mafi yawan magana shi mafi yawan magana yana yi ne game da Allah shi kowa yana yin magana game da bayi amma mutanen da suka fara kowa wajen binciko al'amarin Allah sai jami'a sun kutsa kan abin da ya shafi sunayen Allah da siffofinsa wanda kamar yadda kowa ya sani da Allah da siffofinsa din gaibi ne ko to yaya za a yi mutum ya iya gano wasu siffofi da hankali to jaham shi ya kutsa cikin abin da ya shafi Allah an gane ya zo ya kore ma Allah sunayensa ya kore ma Allah siffofinsa ya kore kaza ya kore kaza na'am wanda sai hunasa min al-mushrike sai shi jaham ya gamu da wasu mutane daga cikin mushrikai ana kiran su yan samaniya fa arafu jaham sai suka gane jaham cewa jaham mutum ne mai kusuma mutum ne wanda yake mai kalam nan fa qalula sai suka ce mai muka. za mu yi maka magana su hujjatuna alai idan hujja ku yayi rinjaye akan naka da hmm. karsa fi dinina sai ka shigo cikin addinin mu zaharat hujjatuka alaina idan kuma hujjanka ta yi rinjaye kan namu da kan nafi dini sai mu shiga addininka ina tunawa da maganar imam malik wani mutum ya zo ya ce wa malik ina so in yi munakasha da kai da ya ce ina so in munakasha da kai ta ce to idan ya zama to na samu nasara kanka ba ta ce sai in bi ka Kun kuma kan samu nasara kai na ba sai ka bi ni to kuma idan wani mutum mubi gaba ɗaya zai samu mai wani ra'ayi daban kuma zai samu nasara kan mubi ba ce sai mu bi shi ce nan mutum kawai zai tattala kuri daga ra'ayi zuwa ra'ayi daga ra'ayi zuwa ra'ayi sai ce kai ina son gaya ma na gamsu da addini na na gamsu da wannan aƙida ta da nake kanta na sunna saka kai na ganka kana tanakuli min dini ila dini kaga ka tattauna da da yan kadariya sirrin da yaka sai ka koma gare su daga bayan su kuma an zo an tattauna da yan jabariya yan jabariya suka rinjaye su sai ka bar ka koma can kuma aka samu yan shi suka rinjaye zan kuma shi haka za ka ta yawon a haka mutu shi ne maliki ce na gamsu da aƙida na ba wai ina shakka bane kan aƙida na yawwa to shi wannan bawan Allah sun ce masa sun samu dan wani lokaci wani yakan rinjaye ka dan ya fi ka iya magana ko ya fi ka shubha sai ya jefa ma shubha ba wai ya fi ka gaskiya ne. an gano wannan to saboda haka kenan da zaran ya fi ka iya magana ya rinjaye ka shi kenan shi ne da gaskiya in an samu wani wanda ya kware fiye da shi zai bige shi ma na a kana mimma kallamu bi hijam ya kasance daga cikin abin da suka yi jihar magana da shi an kalula da shi mai alan sassar umu an alalaka ba kana rayar cewa kana da abin bauta ba ala jam na sai zan ce eh ina da abin bauta fa kalula da shi mai fa'al sabaita shin ka ga abin bautanta alala yace a'a kalu fa'al sani ta kalamu shin ka taba jin magana ubangijinka alala yace a قالوا وشممت لو رائحتها شي كاتبه شاكن قمشنتا نعم قال لا يجي قالوا فوجدت لو وين sun fi shi bala'i eh قالوا فوجدت لو حسن yace ka iya ka iya taba shi ka gani ala la kana ji duriyar yace a ko kana wallahi ban taba shi ba alu fawdata law majassas majassas shin ka ka taba ganin jikin alala shiri ban ga jikin jikinsa ba wanda zan iya tabawa alu amma yin sirika a zaru ila kace me sanar da kai cewa ilahu ne kai ashe abin bauta ne shi ala fatahayyara ta ce nan tashi sai jaham ya rikici lam yadri man ya'bu jaham sai zama to bai san wanda zai bauta ba shekara 40 tun daga wannan magana suka dausa na mai shubaha ya koma ya ce to yanzu wa zai bauta zai yi shekara 40 yana tunanin wa zai bautawa Mai hujja وإنه استدرك حجة مثل حجة الزنادقة kai kwana arba'in kai kwana arba'in bai san wanda zai bauta ba sannan daga baya sai ya zo ya iske da rake hujja sai ya riski wani hujja misalin hujjar yan zanadika nasara wazalika anna zanadika kan nasara yazumuna anna ruha allazi fi isa sun zindiga na nasara suna rai lalle ruhi wanda ke tare da isa ruhin Allah ne min zatin la daga zatin Allah ne wato annabi Isa ya samu wannan ruhin da arada an yi amran wai idan Allah yana so ya farar da wani al'amari sai Allah ya shiga cikin sashen halitta ana kiran wannan gulul shi ne aqidan gulul idan Allah yana so ya zartar da hukunci sai Allah ya shiga cikin jikin wasu bayansa in ya shiga cikin jikin sashen halitta sai ya yi magana ta harshen wannan halitta ɗin Allah zai shiga cikin jikin wani waliyi sai kaga wali yana magana wannan wali ba wali ke magana ba Allah ke magana wannan shine akidan ulul sai Allah ya umarni da abin da ya so ya yi hani ga abin da ya so wato shi ruhi ne wanda yake ya faku daga idanuwa idanuwa ba sa ganin shi wai nan yanzu ya rike ne nan so zai je ya dumfaru a can ya ƙara bugawa da su yanzu ya gano hujja cewa zai iya yiwuwa ka ga mutum bai ga Allah ba amma za ka ga wanda Allah ya sauka a cikinsa kamar annabi Isa alaihi salam sai jam ya rizki ya rizkar da hujja misalin wannan hujja din sai ce ma wannan yaƙi da samaniya hmm, irin wayannan da suka ja da shi alasta tazum ko tazamu annan ne ka ruhan ba kana cewa kai kana da ruhi ba wani zai ja da mutanen kenan an gane ya samu shubha irin na kiristoci shin ba kana cewa kana da ruhi bace eh ina da ruhi qala har ra'aita ruha shin ka taba ganin ruhin ka qala la qala fa sami'tu kalamu shin ka taba jin magana ruhi ka taba jin ruhi ka yi magana qala la yace qala fa ah. wajadta lahu hissan shin ka iya taba shi ko kuma yana da jiki qala la yace ko kadan qala fa kazalika Allah yace haka nan shi ba Allah yake la yura lahu wajh ba a ganin fuskansa ba a jin sautinsa ba a shakan kamshinsa wa ghaibun an al-absar Allah ya faku daga idanuwa wala yakunu fi makanin duna makani Allah baya kasancewa a wani waje ko da yana ko ina dama gidan jami'a Allah yana ko ina wa wajil salatu ayat sai mutashabih sai je nemo ayoyi guda uku daga cikin mutashabihat ya zamu laysa kamithli shay'un sai tsaya nan ba magana bi sa zuwa ga huwa samiul basir kawai laysa kamithli shay'un ne ke tsayawa kaga tunda Allah laysa kamithli shay'un ba shi da fuska in yana da fuska to yayi kama da mu ba shi da hannu ba shi da kafa ya ci ba ya gani ba ya magana ba shi da rai ba shi da ba shi da hikima ya fushi ba yarda farin ciki haka yazo ya kore duk wayannan saboda halittu suna da shi saboda laysa kamithlihi mun wa qawluhu wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard kaga ya kamata ya ce wa huwa samiul basir Allah mai ji ne mai ji ne da gani amma kuma cinsa da ganin sa laysa kamithlihi to da kuma ce wanda ya yi wa huwa ma abu wa huwa Allahu fi samawati wa fil ardh sai sai ce wa huwa Allahu fi samawati wa fil ardh sai da kallo shine Allah a sambai da karsai, wato yana ko ina shine Allah a sambai da kasai wa qawluhu la ilaha sai dogara da wannan kaga a wata kira wa huwa Allahu fi samawati wa fil ardh ya alamu sirrakum wa jaharakum shine Allah wanda yana sammai Allah yana sama amma a kasa kuma ya san duk abin da kuke gudanarwa ya san sirrin kurkumi da bayyanan ku Allah yana sammai amma kuma duk abin da kuke ya kasa ya sani wa huwa Allahu fi samawati wal ardi alamu sirrakum wa fil ardi alamu sirrakum wa jaharakum An shine daidai da ma yakunu min najwa salasati illa huwa rabi'uhum wala khamsati illa huwa salisuhum wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum ayna ma kanu ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم kaga Allah yana sama amma ilimin shi na ko ina shine ma'ana Allah yana sama amma ilimin shi na ko shi sai ya hada kawai wa huwa Allahu fis sama fis samawati wa fil ard Allah yana ko ina kaga dai kaga a wani waje kuma sai aka fassara abun wa huwa fis samai ilahun wa fil ardi ilah shi abun bauta ne a sama kuma abun bauta ne a kasa a gani wa huwa Allahu fis samawati shi ne abun bauta a sammai da kuma sai shi ne abin bauta a sammai da kasai na ƙaunin wula duk ne ko la amsa da kuma cewa da ya idanuwa ba sa rikar sa alhali shi yana rikar a idanuwa kaga wannan idraki aka ce ba sai idanuwa ba sa ganin shi ba shi idraki ganin kwakwab ne kana iya ganin abu amma baka yi idrakin shi ba saboda wannan aya bai kore ganin Allah ba amma shi jaham sai ya yi amfani da aya ya kore ganin Allah da shi kalamihi fi هذه sai ya gina asalin maganar shi akan wayannan ayoyi guda uku ta'awwal al-Qur'an ala ghayri yayi tawilin Qur'ani ba akan me ba ala ghayri tawili ba kan tawilin sa ba kan zama da ahadith kuma ya karyata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya raya cewa lalle duk wanda ya siffanta Allah daga abinda Allah ya siffanta kanshi da shi a littafin sa an ko kuma ko kuma aw haddasa an hukuma abinda ya bauta ma Allah ko. haddasa an rasulahu cewa duk wanda ya siffanta Allah da wani abu wanda Allah ya siffanta kashi a littafinsa ko abinda manzon Allah ya ba mu labari a cikin hadisi in ya siffanta Allah da shi ya zama kafiri wa kana min mushabbiha ya kasance daga cikin mushabbiha fa adalla bi kalamihi basharan kathira sai ya fatar da mutane da yawa da maganar shi tabi'ahu ala qawlihi rijalun min ashabi abi hanifa sai wasu mazaje daga cikin mutanen abu Halifa suka bi shi da yawa ashabu amr bin ubayd da kuma mutanen amr bin ubayd bin basra wa wada dinal jahmiya sai ya tsara addinin jahmiya an gane ai kaga dan mutum na da mabiya ba shine alamar cewa yana kan gaskiya ba kaga wannan bawan Allah ya zo ya ja mutane da yawa ya tura musu wannan mummuna aqida din kullu ra'ayi ana iya samun mutum yana kan gaskiya yana da karancin mabiya amma kuma ga wani batacce yana da mabiya da yawa abu ne wanda yake mai yiwuwa ai shi yasa abu nan wannan ya sunan shi a imamul auza'i yake kuma yadda yazo cikin a shari'a yake cewa alayka bi athari man alayka bi athari man salafa wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara ar-rijal wa in dhakara qawlaka bil qawl kalin bin cibin gurabun magabata ko da mutane sun yi watsi da kai ka shaidinka da ra'ayin mazaji ko da sun awata shi da magana a shekara iya zama kana kan manhaji na salaf amma mutane su watsar da kai wannan ba shi bane alama cewa baka kan gaskiya an gane Allah shi ke muke mu kalas ku insha Allah barakallahu wa bihamdi ilaha shi ne shi ma to ne ka